Dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham dan kasar Ingila Dele Alli ya sanya hannu a sabon kwantiraki inda zai sa ya ci gaba da zama a kungiyar har zuwa shekara ta 2024 dan wasan mai shekaru 22 da haihuwa ya koma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne a watan Nuwamba kan kudi fam miliyan 5 a shekara ta 2015 bayan komawarsa kungiyar ta Tottenham ya samu nasarar zurara kwallaye 48 a raga cikin wasanni 153 da ya fafata wa kungiyar ta Tottenham. A bana dan wasan ya buga wasanni shida ne kacal a gasar Premier League ciki kuwa hadda wadda kungiyar ta Tottenham ta sha kashi a hannun Manchester City a ranar Litinin da ta gabata a filin wasa na Wembley da ci daya mai ban haushi. ko da yake har yanzu dan wasan bai samu daman taba zare ba a wasannin da ya fafata dele ale ya shigo ne a canji a lokacin da kungiyar manchester city ta doke ta da daya mai ban haushi dele ya koma club ne daga tsohuwar kungiyarsa na matasa mk don inda ya fara taka leda tun na da ɗan shekaru sha shida a duniya. Ali ya bi sahun takwarorinsa na kulob ɗin irin su Harry da sauransu wajen ganin sun sake sabunta kwantirakinsu a ƙungiyar inda dai ba su zama na dogon lokaci. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.